Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. <clears throat> Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar eh, FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri yau Asabar bakwai ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafai da shi ga kanan labarai. Cibiyar sa ido akan muguwar guguwa ta Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta dan lafa amma ana sa ran za ta bi ta yankunan Nova Scotia da Newfoundland a kasar Canada tafa da iska mai karfin gaske a yau Asabar. An yi wani gagarumin musaya fursunoni tsakanin Rasha da Ukraine a yayin da rahotanni da yawa suka ambaci cewa an kwashe wasu fursunoni daga gidan yaron Lafatovo a Moscow kuma wani jirgin saman Ukraine ya isa tashar jiragen saman Nukovo a babban birnin Rasha yau Asabar. A yau Asabar jami'an Afghanistan suka sanar da cewa jami'an tsaro sun sake kwato wata muhimmiyar gunduma a arewa maso gabashin kasar daga hannun 'yan Taliban bayan shekaru biyar. Kanan labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu za a ji inda Majalisar Dokokin Jihar Legas take kira ga gwamnatin Afirka ta kudu ta biya kudade masu yawa uh, ga waɗanda harin 'yan ƙunar bakin wake ya da su a ƙasar. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar sa ido a kan muguwar guguwa ta Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta ɗan lafa, amma ana sa ran za ta bi ta yankunan Nova Scotia da Newfoundland a ƙasar Canada ta da iska mai ƙarfin gaske a yau Asabar. Iskar guguwar Dorian na gudun kilomita 140 a cikin awa ɗaya. Kafin ta isa Kanada guguwar ta Dorian za ta bi ta yankin kudu maso gabashin jihar Massachusetts kafin ta bi ta jihar Maine a yau Asabar da rana. Guguwar ta dira a yankin tsibirin Cape Hatteras a jihar North Carolina da safiyar jiya jama'a bayan da karfinta ya ragu zuwa mataki na ɗaya. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya ce akwai damuwa sosai game da ɗaruruwan mutanen da suka makale a tsibirin Ocracoke a yankin. Steve Harris wanda yake zama tsibirin na Okrako kusan shekaru goma sha tara yanzu. Ya ce wani abu wato cikin 'yan mintoci sai ga ruwa ya cika ko ina a yankin. An yi wani gagarumin musayar fursunoni tsakanin Rasha da Ukraine a yayin da rahotanni da yawa suka ambaci cewa an kwashe wasu fursunoni daga gidan yaron Lafatovo a Moscow kuma wani jirgin saman Ukraine ya je tashar jiragen Nukovo a babban birnin Rasha yau Asabar da safe. yayin da ba a bayyana wa jama'a takamaiman adadi da sunaye da kuma lokacin musayar ba shugabannin kasashen biyu sun jaddada cewa akwai yiwuwar yin musayar fursunoni a cikin 'yan kwanakin nan za mu kammala ganawarmu a kan musayar a cewar shugaban rasha vladimir putin a lokacin da yake yin bayani a kan batun a wani taron harkokin tattalin arziki wanda aka yi shekaran jiya alhamis a birnin vladivostok Shugaban ya kara da cewa musayar za ta zama wani mataki na ci gaba a kan gyara dangantaka tsakanin kasashen. Kalaman Putin na zuwa ne bayan da Ukraine ta sako Volodymyr Stemak, wani tsohon kwamandan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine, bisa umarnin wata kotu a Kiev ranar Alhamis. A yau Asabar jami'an Afghanistan suka sanar da cewa jami'an tsaro sun sake kwato wata muhimmiyar gunduma a arewa maso gabashin kasar daga hannun 'yan Taliban bayan shekaru biyar. A yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a wasu lardunan Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta ƙara zafafa hare-harenta duk da cewa wakilan ƙungiyar sun sake hawa kan teburin shawarwari da Amurka a Qatar don kawo ƙarshen yakin na Afghanistan wanda aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi. Wannan shine yaƙi mafi tsawo da Amurka ta shiga a wata ƙasar. ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce faɗan da aka yi don kwato garin wardoj a lardin badakhshan ya yi sanadiyar mutuwar kusan 'yan kungiyar taliban ɗari ciki har da manyan kwamandojinsu ma'aikatar ta yi kirarin cewa jami'an tsaron afghanistan ne suka kai hare-haren ba tare da yin hasarar rai ko ɗaya ba Lardin Badakhshan dai ya haɗa iyaka da ƙasashe makwabtan Afghanistan guda uku, ciki har da China da Pakistan da Tajikistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliyar ruwa a yankin rafin da ke sudan tun bayan da shugabannin sojoji da na farar hula kasar suka rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya a halin da ake ciki ruwan ya lalata dubban gidaje yarjejeniyar da aka cimma a kasar ta buƙaci a kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon shekaru uku zuwa lokacin da za a yi zaben kafa gwamnatin farar hula a yayin da ake ci gaba da yin shawarwarin siyasa a birnin khartoum dangane da kafa sabuwar gwamnati dubban gidaje na cikin ruwa tsundum yanzu haka That is my house. The water reached to this level. Every part inside the house. Abdul Elza Majid kenan ya ce wancan ne gidana ruwa ya cika ko ina a gidan. Wancan gidan shi ma cike yake da ruwa fiye da nawa. Akwai kuma wasu gidajen guda biyu. Mun ga ta kanmu. Karancin man fetur a Sudan ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka kwashe watanni ana yi har sai da aka hamɓarar da gwamnatin shugaba Omar al-Bashir ya ƙara kawo tsaiko wajen kwashe ruwa a wuraren da aka samu ambaliyar saboda injinan da ake amfani da su suna buƙatar man fetur. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta cimma wata yarjejeniya da kamfanin sada zumuncin Facebook a kan ya rinka tura miliyoyin ma'abotansa zuwa shafukan yanar gizon hukumar inda za su samu sahihin bayani akan rigakafin cututtuka. Hukumar ta lafiya ta ce rashin cikakken bayani akan rigakafi kusan illar shi ɗaya da cutar da ya kamata rigakafin ya magance. Mai magana da yawon hukumar WHO Fadila Cha'aib ta faɗawa murya Amurka cewa rashin samun kyakkyawar fahimta babban ƙalubale ne ga harkokin lafiya na duniya wanda ta yiwu ya kawo koma baya ga ci gaban da aka samu shekaru da dama da suka gabata akan magance cututtukan da za a iya kiyayewa. can see that, for example, is doing a uh, Fadela ta ce, kamar uh, misali lokacin da hukumar WHO ta kaddamar da shirin allurar rigakafin cutar shan inna a Pakistan ko cutar shawara a Afirka. Za ka ga rashin fahimta sosai akan munin rigakafin. Kuma mun san cewa rigakafi na aiki, idan babu rigakafi mutane za su dinga mutuwa. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu 'yan najeriya sun mai da martani game da kudurin majalisar dokokin jihar lagos na neman uh, diya daga afirka ta kudu akan hare-haren da aka kai wa 'yan najeriya wakilinmu babangida jibrin na dauke da rahoton a wani zama da 'yan majalisar suka yi a ƙarshen mako sun yi kira ga gwamnatin najeriya har ila yau da ta matsawa gwamnatin na afirka ta kudu na ganin ta biya diya ga duk waɗanda aka lalata kayansu tare kuma da haddasa raunuka ko kuma hasarar rayuka kakakin majalisar dokokin jihar ta lagos honorable Shiro obasa ya ce ya kamata a ce gwamnatin najeriya tana tallafawa 'yan kasar ta da ke zaune a kasashen waje da kuma da kare su ta duk wani fuska da ya kamata to koya 'yan najeriya suka ji game da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kuma 'yan najeriya ke yi na ganin an ɗauki mataki na biyan diya ga 'yan najeriya da aka hada sawa hasara kayayyakin su na kasuwanci a kasar ta afirka ta kudu ga dai abin da wasu su ke cewa sunana malam muhammadu sa to in mun duba cewa yanzu misali ita gwamnatin jihar lagos ko da jokokin jihar lagos da ta kawo wannan magana na cewa lallai a yi zo a bincika a duba ya kamata ma a biya 'yan najeriya diya to za ka ga cewa cewa su kuma suka ce mutanen arewa da ke zuwa Legas neman abinci ko yin ayyukan mashin suna eh, harkar babura da kananan sana'o'i waɗanda su yarbawan da ke can ko mutanen da ke Legas din ba za su iya yi ba sun ce a sun gaji da irin waɗannan mutane a dawo da su har ma ana magana waɗanda aka kama da baburansu da sauransu don ma me za a sake su to in har sun faɗi haka a cikin Najeriya kenan ƙasa ɗaya to balle Afirka ta kudu idan Afirka ta gudu ita ma tana nufin cewa 'yan najeriya su daina zuwa suna karbe mata ayyukan 'yan ƙasa to kuma mutan legas kun ce wai mutanen arewacin najeriya suna zuwa legas suna karbe wasu ayyuka da yake naku ne na 'yan jiha to kaga in kan duba wayannan abubuwan sai ga kamar maciji ne da baki biyu da suka tashi yin wannan magana ba su dubi halin da su kuma suka zo suka kara faɗi a ƙasar ba to shi yasa wayannan magana waya a biya diya ma bata tashi ba tunda sai an yi bincike an tabbatar da wake da gaskiya waye bai da gaskiya a dan binciken da aka yi zuwa yanzu shine har muka gane cewa 'yan Najeriya ba su da fasfot wasu an ce a'a kwayoyi suke sayarwa wasu an ce a'a karuwanci suke yi wayannan duk abubuwa ne ma da aka samu kafin a ce gwamnati ta kafa kwamiti aka iya gane wayannan to ina ga in gwamnati ta kafa kwamiti me kuma za a iya ganowa a ciki sunana alhaji abubakar muhammad na baban yawo afirka ta kudu din nan ƙasa ce fa wanda ba tamu ba kuma bari faɗa ma wani magana wallahi baban gidan ka tafi kasashen waje a cikin kashi ɗari ɗan najeriya da ke za ka samu kashi goma dan arewa da yake irin waɗannan halaye duk yawancin abubuwan da yake faruwa a ƙasashen duniya za ka ga in kudu ne ƙasar nan fa malam muhammadu buhari wallahi sai ka tashi in kana so kasar nan ta hada wata zama najeriya kasa daya yaya mu ake mana cin kashi amma mutane sun je wadda kasa kai kasa abin da suka yi ne har kana cewa a biya su diya kuma abin nan amma sai yanzu a ce wai a biya su diya wani abu so nawa ake ma mutanen arewa abubuwa ana biyan diya ba a bincika ban gida cewa me suka yi yanzu haka dai rundunar yan sandan jihar lagos ta gurfanar da mutane 83 a gaban kuliya wanda ake zargi da masa katafaren shagon nan na kasa da kasa na ƙasar afirka ta kudu mai suna shoprite da ke birnin lagos inda kuma suka wawashe wasu daga cikin kayayyakin da ke wannan shago da aka kiyasta kuɗinsu ya kai na naira miliyan 500 babin yarjibirin murai amurka daga najeriya da da baban gida Jibril. To masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 24. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. sauraron assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin su Usman Hasim Kiringim, jihar da magaram jamhuriyar Nijar da kaka Alhaji Bukar Gursuma da ke birnin Najeriya da ke son bayani kan kasuwanci marar shinge. masu tambaya su Usman da Alhaji Bukar na saurare. Ga kashi da biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga masanin tattalin arziki Dr. Lawal Habibu Yahaya na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kano wanda zai ɗora kan bayanin da yake yi kan alfanun kasuwanci marashin gen da cewa. maimakon su dinga fita kasashen turai suna ranto kudade da kudin ruwa mai yawa tsububu wanda zai hana su su da kasashen su su ci gaba saboda nauyin ruwan bashi to in suna a tsakanin su wannan zamantakewar a wannan zai sa su sama kan lamuni cikin sauki sannan kuma kowane mutum zai iya zuwa ya kasuwanci a kowace ƙasa a junansu kudin idan ga kewaya a tsakaninsu saboda haka aikin yi ya samu a tsakankaninsu ka misali kamfanin ka ba sai lalle a najeriya za ka kafa ba za ka iya zuwa ghana ka kafa na ghana izo nan ya kafa yan najeriya su samu aiki na najeriya ya kafa dan ghana ya samu aiki a rage rashin aikin yi a karfafa masana'antu su kafa hanyar jirgi kamar da ta mota akwai kasan europe yadda suka yi shine daga kasa ɗaya za ka iya zuwa kowace a mota haka a jirgi ana tunanin wadantar sahara road hanyar da za ta haɗe duk kusan manya-manyan ƙasashe na afirka sannan a samo jirgi na sama wanda ƙasashen afirka za su kafa domin faɗaɗa kaiya tsakanin su. ka wayi gari yau a najeriya in an jima ka yi a zahar a wata ƙasa ka yi la'asar a wata ƙasa ka dawo kuma ka zo ka yi magarba ko isha a najeriya saboda haka tafiyar sai ta zama an tsuke ta sai ka kaman wato abin da ake kira global village to wannan kamar na afirka ya nuna kamar kaga wannan buri ne kenan eh, wanda kai bayani da ake da shi watakila da karkashin wannan tsari da shi shugabannin afirka suka sanya hannu ake so nan da wani lokaci a cimma a baya kayi mana maganar kasashen da watakila suka fara wannan tsari har ka zo ga maganar su europe aka kafa kungiyar eu suka canza kudade da sauransu tambayar a nan dama wacce ta zo daidai da kuma abin da su wannan masu tambaya suke a karkashin wannan batu shine wani alfanu kasashen da suke wannan tsari na kasuwanci mara shinge suka samu a cikinsu. Na ɗaya babban alfanu shi ne na sama wa mutane aikin yi. Faɗaɗa kasuwanci a tsakanin ƙasashen da suka yarjejeniya da juna suka rage wa kansu wahalhalu da dokoki suka rage wa kansu tsabar haraji ba to babu abin da yake kashe harkar kasuwanci irin dokoki da haraji da ake tsawaita wa 'yan kasuwa. idan aka na samun aikin yi kuma ana samun musayar fasaha ta sana'antar da kayayyaki misali ghana yake da ita zai kawo ta najeriya na najeriya fasaharsa zai je kai ta ghana ko kai ta kenya to waɗannan duk za ka ga cewa ƙasashen gaba ɗaya suna samun haɓakar tattali arzikin ƙasa waɗanda suke da rauni ana iya ɗago su domin su kuma suna da hanyar da za su samo lamani ba abin da yake kashe kasashe irin karɓo bashi daga wani ɓangare na duniya musamman ƙasashen afirka karɓo basu suka da ƙasashen turai yana daɗa kashe tattalin arzikinsu saboda ruwan bashin har a wani lokaci da ya wuce akwai shugaban afirka da ya ce wannan bashin da suke bamu su sun san ba za mu iya biya ba mu mun san ba za mu iya biya ba abin kawai da ba za su gaya mana ba su ce karka biya saboda kullum za su tatse mu da ruwa ruwan kai ka biyan ruwan kawai ka kasa biyan uwar kuɗin mm. to wannan maimakon ya daɗa ƙara tattalin arziki ya haɓaka talauci yake ƙara to kamar za a iya cewa su ƙasashen nahiyar turai da suka fara wannan kasuwanci maras iyaka ta hanyar ƙulla irin waɗannan yarjuniyoyi kenan sun cimma burinsu na haɓaka su ya tafi bai ɗaya ci gaba a kwarai kuwa ai sun samu damar yi wa kansu taimakekeniya musamman ta ba wa junannakinsu bashi da sauƙin ruwa sannan ta sa kamfaninnukan wannan kasa su tafi cikin wannan kasa. kasashen da ba su da karfin sama mutanen su aikin yi an kafa kamfaninnuka daga waɗansu kasashe masu karfi daga cikinsu saboda haka mutanen su za su samu aikin yi sannan kuma suna da kuɗi bai ɗaya waɗanda da kuɗin su zai yi rauni da yawa saboda shiga yarjejeniyar da suka da canja kuɗin ga ya zama da cewa kuɗin su yana da daraja saboda haka suna da tattalin arzikin su yana haɓaka kuma suna sama su aikin yi kuma suna samun damar da za su samu wani kuɗin shigowa da su taimaka wajen haɓaka abubuwan da suka zama na dole musamman kan hanyoyi da lafiya da sauransu wanda wannan cinikai har ta bunƙasa cewa kowace ƙasa tana yi da kowace ƙasa yanzu ta kai abin da suke nema wato abubuwan da suka yi ragowa ma su samu ƙasashen da za su kai wa wanda shine zaka ga idan suka bunƙasa sai kuma su rika neman wasu kasashe da za su je su kai musu wato ko kuma su samo sinadari wanda in suka sana'antar za su iya miƙawa wa ince kasashen su sayar wannan sun samu ci gaba da yawa a junan na su. to gabanin wannan a yi yunkuri na irin wannan nahiyar afirka da aka yi kwanan nan eh, shi mai tambayar cewa a yanzu halin da ake ciki akwai kasashen afirka da suke cin gajiyar ko suke amfani da wannan tsari na wato kasuwanci maras shinge a nahiyar afirka e, to a junansu kusan wannan ta za ta ɗauki kusan shekara goma ko fiye ana ta ƙoƙarin tattaunawa ta yadda za a yi wato babban matsalar shine kasashen afirka ba sa ciniki da junansu a gwamnatance gwamnati da gwamnati su taru su nema kansu maslaha ni na rage yawan dokokina da harajina kai ma wannan ƙasa ta rage mu yi abu na bai ɗaya mutanenmu domin su samu sauƙi kasuwanci da ake samu a ƙasashen afirka shine mutumin kano itashi ya tafi nijar ya siyo kaya ko na Nijar ya shigo Kano ya zo sai kaya wannan kasuwanci ne na zamantakewa tsakanin mutane da mutane amma tsakanin 'yan kasuwa amma abin mamaki shine Kenya misali idan tana son ta sai kayan da Ethiopia ko Eritrea take da shi mafi yawa sai ta je Belgium za ta je ta su sai ka ga akwai kayayyakin da za a sana'antar da su a Afirka da fata da sauransu wannan kasashen na Afirka sai sun fita kasashen waje sun siyo su saboda me waɗancan su ne suke yin kasuwanci da ƙasa abin da su turai da amerika in kaga sun kafa kasuwanci mara shinge da ƙasashen afirka shine su suna neman sinadari abin ake kira kamar raw materials mm. to kayayyakin da za su sarrafa za su sarrafa mm. to kuma bayan haka yawan mutane shine kasuwa afirka tana da kasuwa mm. saboda haka nan kuma sai izamana shine kasuwar shine abin da bature yake cewa raw material producing area market for the finished product so zamana kasashen afirka su za su ba su abubuwan da za su sana'antar su siya a kuɗi mai arha saboda haka kuma in an samu wannan kayan a dinga kai musu kasashen shi babu shinge an rage dokoki idan suka sana'antar su ma su zo su siyar a kasashen afirka babu cinge saboda haka sai iza mana kasashen afirka mafi yawa suna yi da ɗaiɗaikun kasashen turai suna ana sauƙaƙa musu domin su shigar amma kamar yadda na faɗa a farko babban matsalar ita ce ake so yanzu a maganin ta iza mana kaso sha shida nan da kasashe suke yi a junansu ya kai kaso alal akalla hamsin da biyu a nan 52 a shekara ta 2022 idan aka yi shi a gwamnatance nan da shekaru uku masu zuwa ke nan da shekaru uku masu zuwa idan aka yi shi a gwamnatance wasu idan aka maganar kasuwancin na je abin da yake zuwa zuciyarsu ne, watakila wannan fasahar da aka bullo da ita ta abin da ake cewa e-commerce da turanci Uh, za ta shigar rukunin tsarin kasuwanci mara shinge? a ai idan ita ka kalli maganar e-commerce e-commerce waɗansu sukan ce masu kasuwanci mara shinge amma a haƙiƙaninsa kasuwanci ta hanyar sadarwa ne ah. shi kasuwanci ne da ake yin sa ka siya ka siyar a hanyar fasahar sadarwa ta zamani hmm. amma wannan baya hana dokokin ƙasa da ƙasa su tasiri idan za a fito da kayan ma'ana idan da akwai harajin da kasashe suke abin nan ko da kun yi ciniki da mai kamfanin ko da a shigo da su ta intanet din ta fasahar sadarwa ta yanar abin nan gizo ta sadarwa mutum ya siyo mota daga turai zuwa najeriya yawa to to to kaga wannan ba zai hana ya biya dukkan haraji da duti da dokokin da suke kai ba wannan sauƙaƙa harkar kasuwanci ne ta hanyar sadarwa amma ko da ike akan ce masa kasuwanci mara shinge rashin shingensa shine kawai a ko ina a duniya zaka hango abin da zaka siya ka siya amma ba kasuwanci ne a tsakanin gwamnati da gwamnati wanda aka samo masalahar juna ba wannan shine kasuwanci mara shinge kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin wani sabon shirin na ansoshin tambayoyinku. Yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Lawal Habib Yahaya wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta. kuma madalla a gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwa yauri da Aliyu Usman taka lafiya inda saka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa ɗaukacin al'ummar ƙasar Zimbabwe a game da rasuwar Robert Mugabe da fatan Allah ya bada haƙurin rashi. Ga kuma sakonmu na gaba daga Muhammad Malaminta mai ɗinki a unguwar Alheri Zuru. Shi kuma ya ce Salam VOA Hausa a madadin al'ummar Zuru na samar mana da Federal University of Agriculture Zuru wanda jami'a ce wacce dukkan arewacin najeriya babu yaranta wannan ya nuna mana cewa mun samu wakili na gari mai kishinmu da sani ya kamata ga al'ummar da yake wakilci daga ƙarshe muna addu'a allah ya nuna mana an kammala ginin wannan babbar jami'a mai girman hekta wato dubu biyar ba tare da dogon jinkiri ba sai kuma sako daga hassan dogon faci ba tsari shi kuma ya ce zaman lafiya shine ginshikin tattalin arzikin kowace ƙasa idan babu zaman lafiya to babu ci gaba domin sai da zaman lafiya ake yin ilimi sai da zaman lafiya ake yin kasuwanci saboda haka muna roƙon allah ka ba mu zaman lafiya a jihar mu ta katsina da karamar hukumar ta batsari da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya amin daga ƙarshe muna roƙon allah ya ƙara ma shugaban riko na karamar hukumar batsari da ɗan majalisar jihar mai wakiltar ƙaramar hukumar batsari lafiya allah ka ba su ikon sabke nauyin da allah ya aza musu amin ga kuma sako daga babba haruna bajuga da abubakar jibril Maryam Dangusau da Latu su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika yadda marigayi Nelson Mandela ya zama zakara a duniya wajen cimma muradin yaƙi da nuna wariyar launin fata ya nuna cewa abinda 'yan ƙasar shi ta Afirka ta kudu suke yi wa 'yan ƙasashen waje mazauna ƙasar tasu tamkar cin amanar shi ce. Ga kuma saƙo daga Ali Abdullahi Doron Baga da Usman Muhammad Maiduguri da Mansur Baba Wuro na fada su kuma suka ce salam VOA Hausa. Idan hukumomin yan najeriya suka inganta harkar noma da masana'antu to tabbas talauci zai ragu a tsakanin al'umma idan kuma talauci ya ragu to tabbas za a sami sauƙin matsalolin tsaro haka kuma zai sa 'yan najeriya su rage zuwa cirani kasashen ƙetare daga ƙarshe muna allah wadai da hare-haren da ake baiwa baƙi 'yan cirani a ƙasar afirka ta kudu sako na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga aliyu usman taka lafiya da hamza galadima da sani mai lange-lange tare da malam umaru kambaya wuri inda su kuma kuma suka ce muna kira ga hukumar customs ta Najeriya da ta fito fili ta yi wa jama'ar Najeriya cikakken bayanan dalilin da ya sa ta ɗauki matakin rufe iyakokin ƙasarmu wanda hakan ya fara janyo wasu sabbin matsalolin kuncin rayuwa ga talakawar ƙasar nan bayan tarin matsalolin da suke ciki a can inda aka fito. To madalla mun gode kuma ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. takaice cibiyar da ke sa ido a kan muguwar guguwa ta amurka ta ce mahaukaciyar guguwar dorian ta dan lafa amma ana sa ran za ta ta yankunan nova scotia da newfoundland a kasar canada tafi da iska mai karfin gaske a yau asabar iskar guguwar dorian na gudun kilomita 140 a cikin awa daya kafin ta isa canada guguwar ta dorian za ta ta yankin kudu maso gabashin jihar massachusetts kafin ta bi ta jihar maine a yau asabar da rana An yi wani gagarumin musayar fursunoni tsakanin Rasha da Ukraine a yayin da rahotanni da yawa suka ambaci cewa an kwashe wasu fursunoni daga gidan yaron Lafatovo a Moscow kuma wani jirgin saman Ukraine ya je tashar jiragen saman Nukovo a babban birnin Rasha yau Asabar da safe. yayin da ba a bayyana wa jama'a takamaiman adadi da sunaye da kuma lokacin musayar ba shugabannin kasashen biyu sun jaddada cewa akwai yiwuwar yin musayar fursunoni a cikin 'yan kwanakin nan to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin yanzu a madadin maryam dauda da sauran abokanmu ni hadiza kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha allah a shirinmu na dare VOA